Assalamu alaikum masu sauraron mu mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. A insha Allah za mu ci gaba da karanta muku littafin gama da wannan na umma Najma. Za mu tashi a kashi na tara za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da mamaki yake kallansa ya ce ban gane Zara ba mata aure ba ce idan ba ita ba wa kake so na aura ita ɗin yar 'yar uwata ce ani. she is beautiful and classy ni fa ba zan iya auren mace da bata da bata iya soyayya ba ba za ta tararraye ni kamar kwai ba ina son macen da za ta kashe min lokacinta ta bi duk abin da nake so kuma ta nuna min so a ko da yaushe kaga kamar kaga kuma zara tun yanzu ta gwada hakan kuma haka aka ce kuma a haka kake cewa tana da class ina wani class anan? ka taba zama ka yi tunanin da maza nawa ta yi wa da maza nawa ta yi wa wannan abun bayan kai zara ba son ka take yi ba fa my brother she is after your money kuɗi kawai take so daga zaran ba kuɗi ba soyayya ta ba baki sa'id ya yi shi kwata-kwata wannan wa'azin yawa wannan wa'azin na sa'od ba ɗaukar sa yake yi ba shi ya san baya son zara amma ba shi da macen da zai aura da ya wuce ita idan ta zama matar shi tana shiga ta alfarma ta ranka da kwalliya ya ɗauke ta gaban mota suna ratsa tsakanin abokai duk inda suka shiga hankalin mutane ya dawo kansu shine zai san yaya aure kuma allah ya so kuma allah ya ba su rayuwa mai yalwa yalwa ne don su more ta su ji daɗin su ba don komai ba har suka isa asibiti sa'id bai sake cewa komai ba ya bar sa'ud sai zuba yake yi kamar kurna basu su da zuwa ba aka tara mitin na doctors din asibitin gaba ɗaya aka gabatar musu da sa'id a matsayin abokin a matsayin sabon likita sannan wata nurse ta kai shi ofis ɗinsa suna gamawa sa'id sa'ud na bin sa baya da shigarsa ofis sa'id ya saka hannun shi baya ya saka hannun shi bayan kugunta ya jawo ta jikin shi yana binta da wani mayan kallo hey beautiful gaskiya baki ma wata adalci ba da kika fita haskawa i've never seen any girl as beautiful as you are murmushi na ta yi yau kam kakanta ya yanke sa'a dr sa'id is latin with her ta bude baki za ta yi magana suka ji muryarsa ta bayan yana faɗin ke zo ki fita sake ta sa'id ya yi ta ratsa ta gefen shi ta fita ya rufe kofar sannan ya ja kujera ɗaya ya zauna wato sai duk abin da za a faɗa maka kai baka ji ko Shi ke na, wallahi sai ka gani a ƙwaryar cin tuwanka na tabbatar maka sai ka yi nadama sai ka yi da na sani wata rana za ka ciza yatsa akan abin da kake yi maybe a lokacin bani tare da kai amma na tabbatar sai ka tuna da wannan maganar yana gama faɗar haka ya tashi ya fita cikin sai cikin satin sa'id ya yi dadi aliyu magana kan zancen auren shi da zara ba tare da wani bata lokaci ba suka je aka yi magana da iyayenta suka kai goro da sadaki aka saka rana nan da watanni uku masu zuwa bayan kai rawar kai a wurin zara kuwa ba a magana kamar za ta auri wani dan shugaban kasa haka take ji duk ranar friday da dare sai sun yi sai sun yi wasa wanda sa'id da kanshi ke daukar nauyi aje a jirge a kai je a girgije a aikata kowane irin albasha sai tsakar dare kowa ya koma gida ranar lahadi misalin karfe 1 da minti 39 pm gaba ɗaya familin an tara a falon momi ana kallon kayan zara akwatuna 24 wanda za a kai da yamma sa'id na zaune jikin hajiya suna ta faman tsokanar shi sa'ud kuma na can gefe rike da sajida baseball din da bila wanda ita ma a gidan marayun idris ya je ya auro ta bayan sun gama ganin kayan aka tattara su aka saka sa mota kowa ya watsa ya rage sauran mutane kaɗan a falon sa'ud na ganin haka ya miƙa ma nabila bebinta zai fita kamar daga sama sumayya ta faɗo a gaban shi ta fara kame kame um amni ya sa'ud na ce yaushe ne za a yi namu naga har yanzu baka ce komai ba zaro idanu ya kamar wanda aka yi masa shar ya ce namu mene aure mana jinjina kai ya ce to jira ne ina zuwa yanzu nan kafin ta ce mene ya saka kai da sauri ya fice faɗin mamamu ya nufa ya same ta zaune tana shan fruit da tsohon cikin ta katoto bai bata lokaci bai ɗauko spoon ya saka a ciki ya ci gaba da luma yana ƙananun mita murmushi ta tana kallon shi ta ce sa'o'tari har yanzu gudun yan mata kake yi ko ni ba ba gudun su nake ba na sun cika katakuri ne wallahi kamar wasu kudaje su bi su ishi mutum ko dan class din nan na big girls ba su da shi to haka za ka yi ta zama babu aure yanzu fa kanin ka auren shi saura wata biyu da sati uku amma kai ko budurwa baka tsayar ba cika bakin sai da furu tana faɗin share sa'id dan wahala ne shi ni yarki nake so na aura ko babu komai za ta ɗauko qualities ɗinki kuma duk mai hankalinki wallahi da ta dace duniya da lahira idan har kin amince idan kika haifi ya mace zaki bani ni kuma na yi miki alƙawarin ita kaɗai zan aura bayan ita babu ƙari murmushin jin daɗi maman mu ta ce to idan ba kyakkyawa na haifa ba fa yaya za a yi ta zamo matar prince chairman ɗina i don't care ko ita tafi kowace ya mace muni a duniya a haka na gani nake so sai dai idan za a yi min rowa duk abin da nake da shi nake duk abin da nake da shi naka ne ɗana na baka ita halak malak kai kadai ne mijin bebi na i'm so proud to have you as my son in law tashi yayi yana rufe fuskar shi da hulan hudi din jikin shi a dole yana jin kunyarta ya wuce ɗakin shi na fat ɗinta ta bi shi da kallo tana dariya ina ma a ce 'yan matan da ke bin shi 'yan matan da ke bin shi da su so su ga abin da yake yi da wasu sai sun buga ƙasa sun rantse wannan ba sa'ud ba ne kwanciya ya yi rigingine yana lissafi yanzu tunda da an bashi mata dole ya fara aiki don ya ciyar da ita ya yi mata hidima da gumin shi yana so ya ɗauke ma iyayenta dukkan ɗawainiyarta tun daga ranar haihuwarta har zuwa lokacin da za ta cika shekarun da ya kamata su yi aure to yanzu idan ba mace ta haifa ba fa haka za ka yi ta zaman jira har sai ta sake haihuwa kuma likita ya ce ba nan kusa ba mai bi wannan ne haihuwanta na ƙarshe a duniya ma yaya za ka yi kenan wani ɓari na zuciyarsa ya tambaye shi no no No days positive sa'ud insha Allah mace za ta haifa kawai ka je ka fara shirin daban amaryarka girgiza kai yayi ya tashi ya fita dan yanzu bai ga ta zama ba cin hukuncin Allah bayan sati biyu mu ta haihu ta haihu ta samu yan biyu duka mata kada ku ga murna wurin sa'ud farin cikin shi ya gaza boyuwa bakin shi har kunne ya kasa ya tsare ya hana kowa daukar su wai baya so a jagwalgwala mishi mata ba su yi ƙwari ba tukunna babu yadda suka iya sai dai su bi yaransa da ido sai dai su biya ran da ido suna son barka tunda aka sallame su ya kasa samun sukunin zama shine wannan shine wancan har ta dafis da aka saka ma yaran shi ya siya da kuɗin shi ya ce bai yarda dadi aliyu ya yi komai ba ya ɗauke mishi duk ɗawainiyarsu ranar suna akwato uku uku ya yi ma yara na uwarsu kuma guda biyu yara sun ci suna halisa da saliha kowa sai da yi mamakin rawar kafa irin na tun daga lokacin ya dawo mai raino haka zai dauki yaran duka ya goya a baya ya rike ɗaya yana jijiga su har su yi barci idan sun ba ɓata jikinsu ba tare da ya ji kyama ba zai goge su ya sauya musu wani pampas ya ba su madara haka ko ofis zai je idan ya gama shirya su zai tattare su har mota sai zai tafi tukunna na nisu ta dawo da su komai yana tafiya daidai a mai lafiya family Chris na dan na da watanni biyu da sati daya aka daura auren zara da sa'id ranar da aka saka ma twin sarwa ranar da aka saka ma twin sarwa baba alhaji ya sa aka yi musu wasu sarkan gold na musamman bayan shi da hafsat sai kuma aliyu babu wanda ya san amfanin sarkar zara da sa'id suna zaman su lafiya kalau banda harkan gayu da jin daɗin rayuwa babu abin da suka sa a gaba amma hakan ba shi ya hana shi bin yan matan waje ba domin abin ya riga ya bi jinin jikinsa idris da iyalin shi da baba alhaji kuma sun koma mexico saboda rashin lafiyar da hajiya take fama da shi bangaren mu kuwa ta shiga damuwa sosai da ta gano abin da dadi aliyu da sa'id suke aikatawa a asibiti sun kafa babban senta na abushon wanda a kowane rana ana barar da ciki na mata ashirin ko fiye da haka ta yi imani cewa wannan shine musabbabin duk matsalolin da suke ciki na rashin haihuwa akai-akai kuma tana tsoron wanda za su iya shiga a gaba don ta san allah ba zai bar su haka ba tun da suka kasance cikin masu saba mishi. ta yi kuka ta yi wa'azi ta yi magiya duk a banza idan ta matsa da magana amsa ɗaya yake bata shi ba kisan kan yake yi ba tunda ba shi yake jawo su dole ba ra'ayin kansa yake kawo su shi aikin kuɗi kawai yake yi idan ta tuhumi sa'id shi ma maganar ɗaya ne da na dadi aliyu aikin kuɗi suke yi ranar da tuni suka cika watanni tara a duniya iyayensu suka yi wani gagarumin fada wanda ya sa mamanmu neman saki daga wurinsa fitowa ya yi daga banɗaki tana biye da shi a baya fuskar ta sharkab da hawaye ta jawo rigarsa cikin ɓacin rai ta fara magana idan kana ƙaunar iyayenka ka rabu da ni aliyu na daina haɗa ka da allah tunda na san ba tsoron shi kake ji ba wallahi ina ji maka tsoron kamuwar kamuwan shi ba za ku ji da daɗi ba ni ba zan ci gaba da zama da makashi ba idan kuma ka ƙi saki na zan tafi na maka ka kotu a raba mu da ƙarfi kama hannun da ta kama hannun da ta riƙe shi da shi yana kallon yadda ta kicin kicin ta ta ɓata rai hafsat me yasa kike kika zama fitinanniya ne yanzu fa ke ba ƙaramar yarinya ba ce tun da baki tun da baki tun da baki tsoro da wannan halayyar ba sai yanzu kina maganar rabuwa da jika kina rabuwa kina maganar rabuwa da jika fa a tsakanin mu ba ma 'ya'ya ba idan kin tafi yanzu ma baki da wurin zuwa baki da kowa a duniyar nan bayan ni ni kadai ne gatan ki ƙarya kake yi wallahi bani da wani gata a duniyar nan bayan Allah kullum banda gori babu abin da nake samu daga wurinka jiya kaɗai sai da kuka sai da kuka sa iyaye biyu suka sai da kuka sa iyaye biyu suka rasa rayuwarsu da abin da ke cikin su me za ku ce ma Allah ranar kiyama kun manta cewa akwai hisabi ko kuma kula tunanin duk rayukan da kuka salwantar Allah zai manta zai manta yawansu ne a matsayinka na uba wurin sa'id kai ya kamata ka hana shi amma kai kake mishi jagora ku ji tsoron Allah fa bai sake ce mata komai ba ya fita a zuciye ya shiga mota driver ya ja saka wuce asibiti sa'ud na shiga ɗakin ta da sala a kafaɗar shi ya samu tana zaune ta zabga uban tagumi yanzu kukan ma ya gagara zuwa tana ganin shi ta fara kokarin ɓoye damuwarta tana faman murmushin yaƙi kallon ta yi a kaikaice ce karina me ya faru murmushi ta ta ce babu komai sa'ud ta dame ka da kuka ko no za mu je vaccine ne a shirya su sai a bani katin su mu tafi karɓar sali ta ta shiga da ita ɗakinsa aka shirya ta ta fito da su ta bashi suka tafi tun daga wannan fita ne dadi aliyu bai sake dawowa ba sai gawar shi aka maida gida cikin jini an yi masa kisan gilla kisan wulakanci sauran ma ba a sake ganin su ba har yau neman sa ake tsawon shekaru goma sha bakwai kenan amma har yau babu labari gani na da su na ƙarshe a mai lafiya hospital ne na yi iya bakin ƙoƙari na na nemo su amma hakan bai faru ba gyara zama lisa ta don ita labarin ba wani daɗa ta da ƙasa ya yi ba ƙara tsanar iyayenta da mai lafiya family gaba ɗaya ta suna da arziki da mutunci amma suka zubar da ita da 'yar uwarta kamar marasa gata ita a tunaninsa su shegu ne shi yasa aka yada su amma ashe ba haka abin yake ba bayan haka sai mai ya faru bata yaran suka yi ko sace su aka yi ita mai lafiyar ita mahaifiyarsu tana ina bata neme su da kanta ba waye ya kashe mahaifinsu shine tambayar da lisa ta yi bata suka yi ba sace su aka yi ba a zaburar lisa ta ce what yaya za a yi yarinya ta bada a cikin asibiti asibitin gidansu kuma kuma ba ɗaya ba har biyu kai da ka kai sa asibitin kana ina ne har hakan ta faru oh mai bi daman so son hallakar da su kake son yi tun farko ko kusa kada ki sake saka wannan tunanin cikin ranki yaya za a yi na so hallakar da farin ciki wanda ta ceci rayuwata i'm not that bad guy in fact fansa nake son ɗauka mata mu da justice sa'id ne ya jawo komai shine silar batarsu bayan ya san ba zai iya kula da su ba ya karbe su ya batar da su har yanzu ya ki dawo mana da su and i believe ya san inda suke daram lisa ta ji kirjinta ya buga hakanan hakan na nufin sa'id ya san su ne sharwacin da ya karanta takardar da aka tsince su da shi tana da yakinin sali ba za ta gaza nuna mishi ta ba yara dama tun farkon ganin ta da shi ta ji bai kwanta mata a rai ba gashi yanzu ya aure ya aure yar uwarta yana so ya hallakar da ita tunda har ya riga ya gane ya gane ta bai maido ta cikin familin su ba bai maido ta cikin familin su ko ya kawo ta masa'ud ba dole akwai dole kawai ta san yadda za ta san yadda za ta yi ta fita daga wannan gidan ta je ta sa ta je ta ceci sale daga hannunsa sa'id eh, sunufuri sunufi wani wurin can nesa da da mai lafiya family yanda har abada ba za su same su ba to baka faɗa min wanda ya kashe mahaifin sarwa ba kuma mahaifiyar sun tana ina ko ita mata mutu ne kura mata ido ya yi cikin tagumin da yayi yana kallon cikin idanunta he can see something else in it he can feel the heart rate in her world me collection dinta da family su da take son jin komai game da shi mahaifiyarsu tana da rai amma tun daga wannan ranar ta dawo kamar gawa tana kwance a wuri daya tsawon shekaru goma sha bakwai mai bi ba za ta tashi ba har sai ɗaya daga cikin abin da ta rasa sun dawo gare ta na san dadi aliyu ba zai taba dawowa ba amma ina da tabbacin sarwa za su dawo how i don't know amma na tabbatar miki za su dawo kamar yadda nake da tabbacin zan kashe wanda ya kashe dadi aliyu zuciyata za ta iya bugawa idan na sake ambatar sunan shi ba tare da jinin shi a jikin makamina ba ki yi haƙuri da tambayoyin ki abin da za ki iya sani kenan daga cikin labarinmu mai bi idan kina da rabo bayan na gama cika burika na idan allah ya haɗa fuskokinmu wata rana na baki sauran labarin mu. wataƙila a wannan lokacin ba za ki min kallon ɗan ta'adda ba ki kwanta ki huta ko zazzaɓin ki zai sauka idan kuma ba ki ji sauƙi ba gobe sai mu je asibiti sai da safe girgiza masa kai kawai ta yi ya juya zai shiga ciki har ya kai kofar bedroom ɗin shi ya jiyo ta on please kada ka manta ka duba gidan sa amiran gobe zan baka adres ɗinsu da safe insha Allah ya ce ya wuce ciki ya bar ta da tunani fal a cikin zuciyarta ta san duk inda sale take ba ta cikin koshin lafiya tana jin kwatankwacin ciwon da take ji a jikinta yanzu dan tare suke rashin lafiya kusan kowane lokaci sai dai na wani yafi na wani tsanani to ko sa'id din ne ya cutar da ita har ya saka mata rashin lafiya ko kuma rashin lafiyar da gani ne Allah ya tsare min ke salaha ba zan bari sa'id ko familinsa su cutar da ke ba insha Allah zan cika miki burin ganin mahaifiyarki amma bayan haka za mu fita daga rayuwarsu gaba ɗaya allah ya riga ya tsara mana rayuwar mu mu biyu ba zan bari wasu su shigo ciki su tarwatsa musu sauran farin cikin da ya rage musu ba yara kwanciya salije tana ƙara shafo fuskarsa a cikin kulawa take karewa ciwukan da sa'ud ya ji masa kallo murya na rawa ta ce dadin al'amin don allah kada ka sake shiga abin abin hawan da baka da tabbacin mutuwar baka da tabbacin nutsuwar mai tuka ta kaga sun yi maka rauni a banza ba zan iya jurewa ba idan wani abu ya same idan a wani abu ya sake samun ka murmushi dauki a fuskar shi riko hannunta ta rike shi da shi ya yi mata fek a jikinsa da ya dunkule cikin tafin hannun shi kada ki damu bibi babu abin da ba zan iya ba in dai akan ki a fafutukar neman lisa wannan abin ya same ni amma hakan ba shi zai sa na daina neman ta ba duk inda take sai na samo ta insha Allah nuru ka Nawa ka dakata da neman ta haka har sai ka samu lafiya. yanzu na fi buƙatar ka akan lisa da ni da abin da ke ciki na muna buƙatar kulawarka sosai duk da na kan ji a jikina cewa lisa tana cikin matsala amma dole na haƙura da neman ta na ci gaba da mata addu'a ba zan iya salwantar da kai saboda son zuciyata ba gyara mata kwanciya ya ce sleep baby you need some rest babu musu ta rufe idanunta shi kuma ya yi mata addu'a yana son sali yana son abin da yake cikin ta ba zai iya raba ta da shi ba saboda son da take mishi ne yasa ta ɗauki soyayyar duniya ta ɗaura ma cikin na ya san ba za ta yarda ba za ta yarda ba idan ya ce zai cire shi kuma shi ma zuciyar shi ba za ta so cirewar ba kwata-kwata ma baya son sake aikata laifin kisan kai dan yayi imani cewa shine musabbabin duk matsalolin da yake ciki amma yaya amma yaya za a yi ya maida ta ma ya dai maida ta masa da cikin shi a jikinta wani irin hukunci zai dauka a kansa yaya ma maman mu za ta je idan ta san ya aure sali a mafi karancin shekaru ba tare da sanin kowa ba gashi har da rabin har da rabo tsakaninsu ya salam ya furta yana dafa goshin shi a allah na tuba ka fitar da ni daga ƙangin da nake ciki washe gari misalin karfe 6 da minti 7 na safe tana zaune akan darduman da ta yi sallah asuba ta jingina kyanta da jikin gado tana jin zuciyarta yana tashi so take yi ta fita amma motsawa ya gagare ta ana haka islam da al'amin suka shigo cikin tausayawa suka tsugunna a gabanta suna gaida ta da yi mata yaya jiki yunkurin da ta yi za ta yi magana amai ya zo mata da sauri al'amin ya kwaɓe rigar jikinsa ya saka mata kai a kai sannan ya fita da rigar bakin rariya yana ɗaurayewa zara da ke jikin murhu tana girka breakfast ta jiyo yana tambaya ta jiyo tana tambayar shi abin da yake yi a wurin gyara zama glass din idanunsa ya ce anti ne ta yi amai a jikin shi ɗina shine nake so na wanke na sauya wani shiru zara ta yi cikin ranta tana mamaki al'amin da yake da tsananin kyankyami ko wuri ne idan da jika baya kwan baya takawa da kafarsa amma yau saboda sali ya bari an yi masa amai a jikin riga rigar sawar shi har yana wankewa da hannunsa soye da take gani wurin mutanen gidan yanzu ya fara ya fara taba ta emotionally kowa ya dauki son duniya ya daura misali da cikinta da kowan mont bai yi ba ciki har da 'ya'yanta duk kokarinta ta kawar da kai ta kasa tana jin kishin sali sosai a ƙasan zuciyarta ita yanzu ba ta buƙatar kuɗi kwata-kwata she just want her family back shiga bedroom ɗinsa ya yi ɗin shi dai ta hango shi kwance a kan gado rabin jikin shi a rufe he looks so away ta fi minti biyu tsaye tana ƙare tana ƙarewa kyakkyawar fuskar shi kallo sannan ta taka hankali zuwa jikin gadon ta buɗe da ruwa kamar yadda ta yi tsammani bindiga ta gani a ciki har guda biyu cire tsoro ta yi hannunta na rawa ta ɗauki ɗaya ta sai ta shi a kan shi da mamakinta ta hango shi zaune ya yi kurosin hannun shi a ƙirjin shi yana kallon ta bata san tun shigowar shigowar ta motsinta ya tada shi ba taba baki yayi yana kallon yadda take bari zufa sai karyo mata yake wai dan ta rike bindiga ya sake wani murmushi sannan ya ce shoot gaba ɗaya ta rasa inda za ta ɗana kunamar bindigar bata ma sanya ake yi ba kwata-kwata yadda ta rike bindigar ma ba daidai ba ne ta saka hannun ta biyu ta rungume shi amma ta so a ce za ta iya operation bindigar da ta harbe sa'ud ta gudu sannan ta je ta harbe sa'id ta ɗauki 'yar uwarta su gudu said shoot ya sake faɗa a tsawace kansa ta buga komai dai ta tsaya jikinta na kyarma ya miƙa mata hannun shi na dama fuska a tamke ce ba ni bindigar ba ta iya miƙa mishi ba ta ajiye jikin ƙafarsa ta koma gefe ta kambe ya shigo da ke ɗaki na kame kama ta fara um, tattalar jan shiga akan wani abu ya sami akan wani abu ya sami naki a'a dama ranar ina ne ya toshe shine na zo ɗaukar fumfa saboda kin taba ganin na aji a toilet ɗina za ka yi magana ya yi saurin katse ta don't you dare to ever enter my room without my permission again i so much respect my friend privacy da kin san ni waye dan kin san ni waye ba hakan yana nufin muna sharing wani relationship bane da zai baki damar ganin tsaraici na get out ina son da saka riga fita ta ta koma falo ta zauna bai dauki awa daya bai fito cikin shigarsa na fita ta ba shi adres din amira sannan ya fice bayan fitar shi da awa biyu aka danna dobel tana budewa ta ga ɗaya daga cikin yaran shi ya mika mata kumfa a laida sannan ya sanar da ita uba ya ce a faɗa mata ya mayar da amira gida murna sosai halisa ta idan ta san ta saka amira da iyayenta cikin wani hali dole duk ranar da ta samu ta kwabata daga hannun sa'ud ta je ta nema gafararsu kafin su gudu sali na zaune da islam kan tabarma a jikin ɗakinta suna shan iskar yammaci alamin ya shigo hannun shi ɗauke da farin laida wanda ke cike da agwaluma kafin ya karasa wurin su zara ta yi saurin kiran shi ya shiga ɗakinta ya tsaya daga bakin kofa ya shiga ni momi menene a hannunka ɗago ledar ya yana gwada mata ya ce dadi ne ya bada da kuɗi a siya ma an wai tana sha'awar shi Bani ni ledar nan ta saka hannu ta karɓa ta raba gida biyu sannan ta bashi rabi ta ce ya fita ya bata wuri ta bare agwalumar tana sha tana matsa fuska tsamin shi yana ratsa jijiyoyin jikinta don ita a rayuwarta bata taba ba ta taɓa sha ba sambatu ta fara ita kaɗai ban san yaushe yul ya fara rashin adalci a gidan shi ba yana fifita sala a kaina ban san wani laifi na mishi ba ko dama suna da ya faɗa yana yi da ƙarya ne wani kwaliti sale tafi ne ko dan ita ta yarda za ta zauna da shi cikin talauci shi yasa ya fi jin daɗin zama tare da ita idan haka ne to ni ma na amince zan zauna tare da shi a kowane hali ko da a ce za mu wani ba mu ci ba zan jure amma ba zan jure rashin rashin sha kusa da ni ba ina son ka sosai mil ta karasa tana share kwalla za ta yi kokari yau ta yi magana da shi ko da aka kai masa sali kaɗan ba ta yi complain ba sai ma daɗi da ta zara ta ci abu da sunanta don har ta har ta shiga damuwa na share ta da take yi ta yi tunanin ko fushi take yi da ita da misali karfe takwas da minti biyar a gajiye sa'ud ya shigo gida ya zube a kujera yana sauke numfashi garba ciki na ba su wahala sosai duk da su duk da sunan training don akwai special operation da za su fita su ɗibo su ɗibo ganima cire fesin cap ɗinsa ya yi da bindigar aljihunshi shi da wayoyinsa ya zuba su kan tebursa ɗaya miki ya kwanta kan tirisita Lisa da ta ji shigowar shi ta je ta juye mishi abincin da yaron shi ɗazin ya kawo a plate ta saka mishi exotic mai sanyi da cup ta saka a tray ta fito. tana hango shi kwance ta je can gefe ta ajiye tray din sannan ta dawo inda yake. Ta tsaya tana kallon bindigar da ke kan tebur tana kallon shi zuciyar ta cike da fargaba. Ta kai hannunta ta ɗauki bindigar kafin ta ƙara rai masa kallo ta ji muryar shi yana faɗin ki aje bindigar nan ki bani wuri a firgice ta juya tana kallon shi ba ta rada ta aje bindigar ba still idanun shi a rufe kamar mai barci juyawa ya yi ya bata baya yana faɗin me zaki da bindiga ne bayan tsoron ta kike ji dakewa ta ta ce shirya shirya neman kariya daga mutanen da ke shirin zama mana matsala da kuma ɗaukar fansar wulaƙanci ta ba baki ya ce okay if that is the case ni da kaina zan koya miki yadda ake amfani da ita seriously yaushe za ka fara koya min gobe oya go away ki bar ni na yi barci sa'id na gama shirin kwanciya ya je ɗakin sali ya duba jikinta ya yi mata salama sannan ya wuce ɗakin zara don ita ba ta zuwa sai dai shi ya bi ta a kishin gida ya same ta tana kallo a wayarta ya yi login nashi a wayar na shi wayar a caji na ya zo gefen ta zai kwanta da sauri ta dakatar da shi yau yi niyyar zuwa nan ne ai da ka zauna wurin amarya ka zinariya na riga na sallama mata kai bai tsaya musu da ita ba ya tashi zai fita don yau gaba ɗaya ran shaɓace yake ko dogon magana baya son yi dai saurin shan gaban shi tana watsa mishi harara yaushe ka zamo mara adalci ne mel yanzu da na ce ka fita shine zaka fita saboda ka gwada min fifikon da sale take da shi a kaina me yasa kun juya min baya gaba ɗaya yanzu ba ku damu da ni ba ina son da kake faɗa kana min me yasa ka fi son sale a kaina why sa'id why saboda ita sarwace what did i hire you right sarwa baka ce how come sarwa ta zama prostituted and how kuma matarka how did all this happen without my knowledge ina yar uwarta take daman ya idris da ya sa'ud gaskiya suke faɗa kasan inda sarwa take na tsawon lokaci ka ɓoye mana gyaɗa gwada da ya tsaye cikin karaji ya ce kada ki sake kiran uwar 'ya'yana da karuwa ta tashi a cikin ta tashi a cikin su amma ta rike mutuncin kanta ban san da wanne zan ji ba fitinar ki ne ko kuma barazanar saot ɗazun nan ya turo min mesaj kan saura three week burin shi cika ya dawo gare ni dole dole na in fito mishi da sarwa gashi alisa ta gudu saliha kuma tana dauke da ciki tana ɗauke da cikina yaya kuke so in gida rayuwata ne ya ƙarasa cikin tsawa ran saɓace ya jawo fulawa batsinta ya wurgar a ƙasa a take tarwatse ya fara warge-warge daga gaba ɗaya kayan cikin ɗakin iya makuran tsorata zara ta kai da yanayin sa'id ta matsa jikin shi ta riko hannunsa calm down please mill dare ya yi sosai kada yaran ba su ji mu please calm down riko kafa din zara yana kallon cikin idanunta lokaci ɗaya duk ya zama abin tausayi please alma tell me yaya za a yi na samu halisa in three weeks na auri saliha ba don ina son ta ba sai dai na zamo mata kariya daga gidan karuwai bayan yar uwarta ta tafi ta barta kuma don na jawo attention dinta ta dawo gare mu gabaki ɗaya ban faɗa miki ba ne don na san a wannan lokacin idan ki a rufe yake ba fahimta ta zaki ba na san tabbas da na faɗa miki cewa salaha ce da kin daɗe da tona min asiri shi yasa kawai na yanke hukunci a ra'ayi kaina ba tare da sanin maman mu ko idris ko baba alhaji ba babu wanda ya san cewa sarwa nake aure bayan ki ko ita kanta bata sani ba fashewa da kuka zara ta ta koma baya ta jingina da garu ta sa hannunta ta rufe bakinta tana girgiza kai kuna zuciyarta yake mata ta ina za ta fara kishi da sarwa a lafiya family bayan ta san matsayin siyasar can nata sun fita gata gaba da baya yanzu kuma wani hali mijinta zai shiga tana ji masa id tsoron ukubar sa'ud kan sarwa ba zai taba raga mishi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku wallahi sa'ud ya san ka a saliha sai ya kashe ka babu ruwan shi da dangantakar me yasa ka yanke wannan ɗanyen hukuncin ba tare da tunani ba yaya aka yi ka bari wani abu ya shiga tsakaninku bayan ka san ita mallakinsa ne babu yanda na iya ne asiri na yana gab da tunuwa lokacin bani da wani zaɓin da ya wuce na goge duk wani shakku da ya ɗarsa a cikin zuciyarta domin na samu ta ci gaba da zama tare da ni har na samu halisa amma hakan bai faru ba share hawayenta ta ta ce a shawarce zubar da cikin nan za ka yi ba tare da sanin kowa ba idan ya zo ka damƙa mishi ita ko babu komai fushin shi zai ragu ya ɗan sarara maka numfashi mai zafi sa'id ya barzar ya koma bakin gadon ya zauna kansa na kallon fulau ya fi minti ɗaya a haka kafin ya ɗago ya ce zara ina son sale kuma ina son abin da ke cikinta sosai don koyaushe burina na ga gidana ya cika da yara amma kin kasa min haka yanzu na samu allah ya bani wanda ta sadaukar da da da lafiyarta ta amince za ta haifa min ko nawa ta nake so yaya za a yi na Allah budulci ko sakinta na yi babu aure a tsakaninta da sa'ud ba zan sake jefa kaina cikin bala'i ba bayan wanda nake ciki yanzu zabi ɗaya gare ni shine zuwa wurin baba alhaji dan shi kaɗai zai iya sasanta tsakanina da sa'ud sai na faɗa mishi sale ita ce sharwa da yaƙinin wata rana lisa za ta dawo in ya so shi sa'ud ɗin ya aure ta cikin kuka ta ce no please mel don't do this to me you can love sally kawai bukatar ka ka biya da ka ita right na yarda ka auri kowace ce a duniyar nan amma ban da sarwa please ka bar ni zan yi wa momi na magana ta faɗa ma baba alhaji a fitar a fita cikiyar halisa da an same ta kaɗa ta da saliha ka ba da su duka masa'ud idan ta haihu ka karɓi ɗanka amma ka daina zancen kana santa ta don allah kimin alkawar kimin haƙuri alma a wannan lokacin bani da iko akan zuciyata na riga na yi nisa a sansarwa ba zan iya cire ta daga zuciyata fara ɗaya ba ƙarasawa wurin da yake zaune ta yi ta tsuguna akan gwiwoyinta tana tsiyayar hawa idan allah ka tausaya min wallahi na yi nadamar dukan abubuwan da na aikata a baya yadda na dinga wulakanta ka da tozarta ka saboda gudun talauci yanzu a shirye nake na zauna da kai da yara na cikin kowane hali zan zauna tare da ku sale ta riga ta ta ki daga gare ni ba zan juri sake yin nesa da ku ba please come back to me sa hannu sa'id ya tallafo fuskar da sannan ya kai mata light fake a goshi yana shafa gashin kanta ya ce kalle ni zara ɗago idanunta da kwalla ke kwance a ciki ce tana kallon kyakkyawar fuskar shi wanda tafi ƙauna fiye da komai a duniya i'm sorry to say amma ba sali ba ce ta nesanta mu daga gare ki ke kika nesanta kanki daga gare mu da sakaci da rashin kulawa kin ɗauki son duniya kin watsar da mu a lokacin kuma a lokacin kuna a lokacin kuma saliha tana iya bakin ta wajen kula da mu duk da farko ba mu jin komai a kanta amma ya zamo mana kamar dole ne mu so ta don kowane zuciya tana ƙaunar mai kyautata mata amma hakan ba yana nufin mun bar son da kuma ƙaunar ƙaunar har abada matsayinki a zuciyarmu ba zai taɓa gogwa ba but please ki taimake ki taimake ni ki bani haɗin kai wurin haɗa kan sarwa ki kula min da sali har na je na dawo please ko ba da ni ba ki dan mamanmu a matsayinta na malamar a matsayinta na malamarki wadda ta kula da mu gaba ɗaya ta masu sauraro bari mu dakata nan sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu dara daga inda muka tsaya kasance da mama da cibiya ko da yaushe bisala